إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. فأصبحت ثمار نكدة وتسيي ainihin yayin itacen ya zamanto yayin itacen sun ki fitowa an gane kasan yayi tsauri kasan yayi tsauri da ƙirge fitowa وشربوا منه فك suka sha daga wannan ruwa din fasarat ajsamuhum jaliya hazira da suka sha daga cikin rashin lafiya ya kama su sai zamanto jikinsu ya zamanto ramamme jikinsu ya zama ramamme a abin sai makiyansu suka yi kwaɗayi na ainihin cutar da su wato makiyansu suka sa rai akan samun nasara a kansu fagazawun fi fi kare dare suka yaƙe su a cikin tsakar jika wato garinsu. nam wa aka za fa ma ma'aibihin wa azalla wa ke nan wa zo sai suka kwace sashen abin da ke hannayensu. Hmm? wa azallahu kuma wa azalluhum wa aka zo ba a zama fi aidihim wa azalluhum hmm. sai suka karɓi sashen abin da ke hannayensu. suka kaskantar da su suka wulakantar da su ala abu firdaus abu firdaus ya ce wa ga sha'anin bid'a'i wannan shine sha'anin bid'o'i ya khabisa bid'o'i mummunan abu ne kullama ikhtalafat bil islam as-sahih duk sanda bid'a ya kuɗa da musulunci ingantacce al-khali min ash-shawa'ib musulunci wanda ya wofinta daga gaurayi afsadatu sai ga sun bata shi inda suka inda bid'a ya cakuɗa da addini to yana bata addinin ne wa amraratul qulub wal abdan kuma ya sanya rashin lafiya ga zukata da kuma jiki wa ghayyaratul mafahim kuma su canza ainihin fahimtar mutane wa sara al insan mutahayyiran sai mutum ya zama toru dadde daga a cikin maganganun shi yana tanakudi la ya dari me ma yaf'al daga bai san ma da yake aikatawa ba aw yaf'alu al ashiya ala kilaf al marad ko kuma ga mutum yana aikata abubuwa sabanin manufa asalin manufa na musulunci daban shi kuma abin da yake aikatawa daban na li kauni qalbihi wa jismihi marid saboda kasancewar zuciyarsa da gangan jikin shi ba lafiya fal bid'a tufariqu al qulub wal abdan bid'a yana raba zuciya yana raba zakata ya kawo musu rabuwan kai yana kuma raba jiki in dai bid'a ya zo sai ga an samu rabuwan kai tasirun nas ila firaq wa ahzab sai mutane su su zuwa ga kungiya kungiya da kuma fati fati mutanafira mutashagira wayannan yan fatin kaza wayannan yan fatin kaza mutanafira suna ta suna ta wato kyaman juna suna gudun juna sannan kuma suna rikici da juna an gani amma idan an san salafiya za a yi to irin wannan baya faruwa salafiya tsantsa baya kawo gaba in kaga ana gaba to akwai wani ajanda ne daban da ake da shi an fahimci wannan ayi amma da zaran a ta shigo hizbiyanci ya shigo sai ka ga an fara bangaranci misali an gane wannan ku babu abin da ke kawo bangaranci face hizbiyanci ya zama to mutane su sanya wa kansu alwala walbara an gane ko ba wai akan musulunci ba ba wai akan sunna ba sun sanya wa kansu wala walbara akan ainihin shehinsu ko waliyinsu ko imamunsu ko abin da ya kama da wannan ko su sanya ma kansu wani ka'ida duk wanda ya jifta wannan ka'ida to za su kushi duk wanda ya bi wannan ka'ida za su kushi ta irin wannan gaba daya ne sha'anin bid'a shi bid'a ko da yaushe wato tun da ba daga Allah yake ba ka'ida ne wanda dan adam ke kawowa to za ka ga cewa sun shirya shi kuma suna adawa saboda bid'an suna soyayya saboda bid'an ba wai suna adawa saboda sunna ba suna soyayya saboda sunna ba an gane ku hmm. na'am wa bitali da da'if amrahu kuma abin da zai biyo baya yadda ga ufu amruhum ya ga ufu amruhum hmm. abin da zai biyo baya shine al'amarin zai rauni in ya zama to musulmi sun zama gutsu gutsu wayannan sun yi gabas wayannan sun yi yamma wayannan sun yi kudu wayannan sun yi arewa to za ga cewa al'amarin su yayi rauni makiyin su zai samu dama cikin sauki ya iya yaki da su نعم كما قال تعالى كما يند الله تعالى يتي لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم kada ku yi jayayya sai ku yi rauni inda za ku yi jayayya da juna sai ku yi rauni sai ƙarfinku da daulan ku sai ya tafi wasbiru ku yi hakuri wa za kama qala shair wannan daidai da wanda wani mawaƙi yake cewa hawa ha wa hazir an tuwaliyu inna hawa ma walla yusmi aw yasmi ka juyar da san ranka an gane ku ka juyar da san ranta ka juya daga san ranta kuma ka yi taka tsantsan kada ka jubinci san rai a gane ku ka yi taka tsantsan me kada ka jubinci san rai domin inna hawa mata walla domin lallai san rai duk abin da ya jubinta yana hallakar da shi ko ya aibanta shi hmm. Hmm? in dai san rai ya jubinci abu in ma ya hallakar da wannan abun ko kuma ya aibanta wannan abun إيه نعم, نعم. بسم الله الرحمن الرحيم إن وجود العالم حياة للقلوب lallai samun malami rayuwa ne ga zukata abulal abdan kafin jiki shi malami yana rayar da zukata ne kafin ya rayar da jiki wa hayatul qulub a'zam min hayatul abdan rayuwar zukata ya fi girma fiye da rayuwar jiki ko baka ba a ce zuciya ya rayu akan aqida ingantacce ya samu tarbiyya sosai da imani to rayuwar shi ya fi daraja fiye da rayuwar jiki shi rayuwar jiki zai kulkul amma kuma zuciya ba shi da kyau jiki ya yi kulkul ya ci abinci ya yi kyau ya gyaru sosai amma kuma ga kafirci nan ko ga bid'a ko ga sabon Allah kaga babu tasiri na'am na'am wa ulaika al-mashayikh al-a'imma alladhina hasalu 'ilman wa'annan manya manyan malamai da kuma shugabanni wanda suka samu ilimi wa a a'maru kuma suka ƙarar da rayuwarsu shabat lihamu kuma gemus yayi furfura a wajen karantar da ilimi gemus yayi furfura wajen tabbatar da ilimi kuma fatahu sudurahum qabla Sanan sannan wayannan malamai sun bude kirazan su kafin gidajen su sai da suka buɗe kirji tukuna kafin su bude gidajen su da saboda ya haɗa wannan ilimi yajibu alaina an nastafida minhum yana wajaba a gare mu mu fa'idanci daga gare su Abala fawat al-awad kafin lokaci ya kubuce an gane yana wajaba mu fa'idanci daga gare su kafin lokaci ya kubuce sai wa ulama. لأن العلم ilimi ba za a إيه shi nan gaba. A hankali-a hankali, ilimi za mu مي shi mu rasa. to karban ilimi shine bai mutuwa malamai da zaran malamai suna mutuwa to ilimi zai ta tafiya duk sanda malamai suka rasu to ilimi ya ragu kenan kullama mata alim sanda wani malami ya rasu ma'ahu ilmi ana kunna ilimin shi tare da shi ne kun gane yayi in dai malami ya rasu to ana kunna ilimin malamin tare da shi na'am kama as-sadiq al-masduq kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam mai gaskiya abun gaskatawa ya bamu labari inna Allah la yakbidu al-ilma intiza'an yantazi'u min al wa Allah baya karban ilimi da fuzgewa a ce wai Allah ya fuske ilimi daga bayi kawai a ce malami yana da ilimi sai a nemi ilimin a rasa la zai yiwuwa lakin ya kabulul ilm bi qabdil ulama sai dai yana karban ilimi ne da karban malamai an gane yayi yana karban ilimi da karban malamai idan Allah yana so ya karbe ilimi sai malamai su ta mutuwa a na kasa hmm. الحديث الراوي الشيخاني ايه حديثي ne wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito shi ila al-Sha'bi rahimahullah an ce wa Imam Sha'bi Allah ya masa rahama min aina laka hadha al-ilm kull a ina ka samu wannan ilimi dukkan sa fa qala li'timad wa siyar wa sayl fi bilad lil-bid lil-i'timad lil-i'timad wa sayr fi bilad dogaro da Allah da kuma tafiya a cikin garuruwa sabab da kuma haƙuri eh, da haƙuri kamar haƙurin ainihin tattabara ko kurkiya an a kullum sai ta fita ta nema kullum sai ta fita ta nema da kuma wa bukur da sambako kamar sambakon hankaka hmm. na sami ilimi da sambako kamar irin sambakon hankaka mu duba littafin al'allama ibn al ya faɗa a littafin sa sayyidul khatir nam dafa imam ahmad bin hanbal ad-dunya marratayn imam ahmad bin hanbal ya kewaye duniya so biyu dan kewaye duniya da ake nufi shine wato ya kewaye wurin da zai samu ilimi garuruwan da zai samu ilimi ya kewaya so biyu har ya zamanto ya tattaro littafinsa al-musnad an gano wannan ko amma yanzu mutum na kwance yana da ainihin kwamfuta ko yana da laptop cikin sauƙi zai tattaro duwa yana abubuwa gaba ɗaya a cikin laptop ɗin shi yana kwance a daji. amma wa'annan bayan Allah ba sun yi ta yawo sun yi ta yawo har suka tattaro wannan ilimin gaba ɗaya an gane wannan ko eh وسأل أبو خراج بالمصيصة عبد الله بن مبارك أبو خراج بن مصيصة يا تبي عبد الله بن مبارك نعم يا أبا عبد الرحمن إلى متى تطلب العلم يا أخي أبا عبد الرحمن har zuwa yaushe ne kake neman ilimi ala la'allal kalima allati fiha najati lam asma Kama ana cewa to ai ya kamata ka hakura da neman ilimi ka dade kana neman ilimi yaushe zaka ce neman ilimi sai ke cewa to ai zai iya yiwa kalman da a cikin shi akwai tsirana har yanzu ban ji shi ba hmm. an gane zai iya yiwa kalman da a cikin shi akwai tsira a gare ni to har yanzu ban ji wannan kalma ba zan gushe ba ina neman ilimi har sai na rasu قال أبو طاهر بن الشلتي أنا من آل الحديث وهم خير فئة نعم جلت تسعين وأرجو أن أجيب مئة جلت كمان أنا من أهل الحديث ni ina daga cikin ma'abuta hadisi ina daga cikin ahlul hadis wahum khairu fi'a su ne fiyayyin kungiya su ne fiyayyin jama'a su ahlul hadis yanzu na ketare shekara 70 ba ardu an aju ana juza mi'a ina fatan in ƙetare shekara ɗari ina ta neman ilimi kaga har yanzu bai dina neman ilimi ba gashi ya ƙetare saba'in sa sanin tarihin magabata yana taimakawa a gani in mutum na ganin ya yi karatu to in yana jin tarihi zai gane ba abin da ya karanta sai mutum ya rena kanshi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومثل الإمام ابن أبي عاصم الإمام أبو القاسم الأصبهاني إمام ابن أبي عاصم مثالي an gane shi ne abul qasim al-azbuhani ya buga misali da qiwamus sunna wanda ana mai lakabi da qiwamus sunna ko qawamus ko qawamus sunna حيث قال في كتابه حجة في بيان المحجة إن دي بدأ الإنساف الحجة في بيان المحجة شر أكيدة أهل السنة نعم لكما الإنساف الشر أكيدة أهل السنة فصل في فضل توكيل الأمير يا أبو دبادي فصل فصلي دنجالي دفللا mutunta shugaba hadisu mu'az radiyallahu anhu as-sabi sai koro hadisu mu'az Allah ya kara masa ya dawo da ya gabata wa hadisu abi zar radiyallahu an al'ati da kuma hadisin abi zar Allah ya kara masa yadda hadisi mai zuwa na'am wa misluhu ma aidan at-tibrizi kuma misalin su kuma akwai al-imam at-tibrizi haythu qala fi kitabihi an-nasiha ta inda ya faɗa a littafin sa an-nasiha babu zikirin nasiha lil umara an ambatan nasiha ga shugabanni wa ikramu muhallin da kuma girmama muhallin shugabanni da tawkiru rutbati da mutunta martaban su ka mutunta martaba na shugabanci saboda shugabanci cikin iko Allah ya tsare maka abubuwa da yawa wa ta'zimu manzilati da kuma girmama matsayin shugabanci eh, magana ya kare ومن طريق الثاني ما بوب له ابن ابي عاصم daga hanya na biyu akwai abinda ibn abi asim ya bude babi a littafin sa sunna haitu kala babu ma zukira an annabi sallallahu alaihi wasallam min amrihi bi babu abinda aka ambata daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'amarin sa daga daga cikin umurnin sa na a girma shugaba wa tajri an ihanati da kuma tsawatarwa daga wulakanta shugaba ثم ساق بسند حديث أبي بكر السابق sannan sai ya koro da sanadinsa hadisin Abi Bakara wanda ya gabata man ahana sultanillah duk wanda ya wulakanta mai sarauta na Allah bi ma'ana mai sarauta wanda Allah ya nada ahanahu Allah Allah zai wulakanta shi na'am an gani Allah ya nada mutum shugabanci sai ka wulakanta shi kai ma Allah zai wulakanta ka saboda me yasa Allah zai wulakanta ka kana so ka bude kofar fitina to duk mutumin da ya buɗe kofar fitina ga al'umma ya hana su yin addini ya hana su gudanar da harkokin rayuwarsu su kaga wannan ba ƙaramin musiba bane ga al'umma shi yasan ya duk mutumin da yake so ya wulakanta shi ma sai Allah ya wulakanta shi dan yana so ya kawo fitina ga al'umma na'am وبسنده وبسنده ايضا عن ابي ذر رضي الله عنه قال ده shi kuma daga abi zar Allah ya kara miji da ya ce umitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul na ji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa yakunu ba'di sultan da wato za a samu shugaba bayana man arada zallahu duk wanda yake so ya wulakanta wannan shugaba din fajr islam fajra wato zai buɗe wata kafa na aibi a cikin musulunci inda a yana so ya wulakanta shugaban zai buɗe wata kafa ta aibi da musiba a cikin musulunci na ba illa an da kuma ba shi da wata tuba sai dai toshe wannan kofa din in bai toshe kofar ba Allah ba zai karɓi tubansa ba hmm. dan yana so ya buɗe kofa wanda al'umman musulmi za su sha wahala tunda kamar yadda kuka sani yin tawaye ga shugaba fasadu din ne wa duniya hmm. addinin mutane ya lalace duniyar su ma ya lalace ashe duk abin da zai janyo ainihin wato a taɓa wannan ɓangaren to lallai ya kamata a ce malamai su yi magana akan shi sosai na'am walaita ya su da ila yau kiyama kuma ba zai iya toshe ta ba tashi kiyama hmm. in dai an mutum ya buɗe wannan kofa to da wuya ya iya toshe ta hmm. daga da akharar sai gina abu ya da kofan tawaye shi waye da zarar ka buɗe kofan shi in wayannan mutane sun tuba sai a samu sababbi kuma hmm. an gane ku shi ta za ku ga cewa da zarar an buɗe ƙofar abu mutane suka ji daɗin shi to shi kenan nan fa'ar gari kenan yanzu duk garin da ka gani an buɗe ƙofar a tawaye wanda gari ne kaga an daina yin tawayen babu sai ci gaba saboda ka ba a so ma a fara in za a fara ya kamata malamai su tsaya sosai su yi magana kan al'amarin an gane irin mutanen nan da suke yin tawili su ai shugabancin da shugabancin da ake magana kawai ana maganan shugabanci ne kawai na musulunci don kaji mutum ya faɗi wannan to ya kama hanya ne na yin tawaye ce ai ana nufin shugabanni ne masu bin daular musulunci to ai manzan Allah ya san ba za a samu wannan shugabannin ba manzan Allah ya san za a dade kafin a samu shugabanni masu bin tsari na musulunci tunda manzan Allah ya gaya mana abin da zai faru a ƙarshen zamani to tunda manzan Allah ya gaya mana abin da zai faru a ƙarshen zamani kuma wa ma kana rabbuka nasiya to kana nufin kenan kawai wato bayan tafiyan waɗannan masu shari'a musulunci kawai ana so ne mu shiga cikin yaƙi kawai kullum kawai a yi yaƙi a ƙasashen musulmi haka ne ko to in kullum za a yi ta wannan yaƙi a yaushe ne musulunci zai ci gaba na ba san gani tunda da kuma sayi da wayannan mutane ai shugabannin da ake magana ayi wada'a wa masu bin mai shari'a musulunci amma duk wani shugaba wanda yake bin tsarin demokulasi to baya halatta a yi mishi da'a to mai kenan yanzu a duniya gaba ɗaya kenan wani shugaba za a yi wa da'a to kawai mutane su fito kawai a yi ta zanga-zanga kawai a yi ta ɗauko makamai a yi ta yaƙi to a yi shi za a zauna lafiya a duniya hmm? demokrasi yan salafiya sun yadda da demokradiya ne ba su yadda da shi ba demokrasi tsari ne na jahiliya demokrasi tsari ne na dagut demokrasi tsari ne na kafirci amma kuma duk mutumin da ya shiga cikin kafirci shi ne kafiri hmm? idan ya zama mutum yana mu'amala da demokrasi amma bai yadda da demokrasi a cikin zuciyarsa ba ya san demokrasi ba daidai ba ne kamar mutumin da ya ce zana, ya san zana ba daidai ba ne ko yana shan giya ya san shan giya ba daidai ba ne amma yana yi za mu kafirta shi ba za a kafirta shi ba yanzu menene alaƙa tsakanin daula a tsakanin ainihin wato shi abin dubawa a cikin anan wajen ana duba mai mulkin ne ko ana duba tsarin idan tsarin na musulunci ne a yi biyayya idan tsarin ba na musulunci ba ka a yi ko kuma ana duba shi mai mulkin ne idan musulmi ne shi ya yarda da musulunci a matsayin tsarin shi amma sai yana mulki a wannan tsari a mishi biyayya ko ya abin yake eh? wanne ake dubawa eh? ana duba tsarin ne ko mai mulkin to idan tsarin ake dubawa kenan kaga muna cikin tsarin demokrasi kada a yi wa shugabannin biyayya to ya kamata kawai kullum mu dauki makami a ta bala'i kawai dole sai an tabbatar da musulunci a duniya gaba daya haka ne to idan kuma shugaban ake dubawa shugaban ake dubawa to manzo Allah ya faɗa ya ce da sannu za a samu wasu shugabanni la ya hatta duna bi hudaya wala yastannuna bi sunnati za a samu shugabanni ba sa neman shirya da shirya ta ko ba sa koyi da sunna ta ba ɗaya kanwan biyu ba sa neman shirya da shirya ta ba sa kuma koyi da sunna na shin demokradiyya yana daga cikin shirya manzo Allah ba shirya manzo Allah bane shin yana cikin sunna manzo Allah demokradiyya menene tsarin kafirci ne shi misali kun gano wannan ko ashe manzo Allah ya ba mu labarin za a samu irin waɗannan mutane in zamani yanzu za a samu shugabanni la ya ta juna bi hudaya wala nuna bi sunnati ko manzo Allah yake naka samu irin wannan shugabanni wato kada a yi musu tawayi hadisin yana nan muttafaqun alai to kaga ashe da wannan kenan idan shugaba yana hukunci ba da abin da Allah ya sauka ba sai mu duba shugaban ya yarda da tsarin shugaban musulmi ne in shugaban musulmi ne sai mu ta hakuri muna kokarin muna yin wa'azi muna nuna wa mutane musulunci har Allah ya kawo lokacin da za a samu shari'a musulunci ta hanyar menene tarbiyyantar da al'umma in an tarbiyyantar da al'umma akan aqida mai kyau akan ibada mai kyau mu'amala mai kyau komai mai kyau a hankali Allah zai sa nan gaba a samu mai shari'a musulunci amma ka duba wannan tsarin wannan magana tana da lawazin mai haɗari a ce ai shugabannin nan da ake ake suke mulki ba su ake nufi ba su tun da ba su ake nufi kenan ya halatta bai kuruj ko to a kasashen duniya kenan kasashe ne kasashe nawa ne ba za a yi kuruj ba sai dai saudiya kaɗai ko za a yi ta yaƙi a kasashen musulmi saboda duk shugabannin gaba ɗaya tsarin da suke bi ba na musulunci ba ne to wannan irin wannan ɗin ana yaƙin nan karatun addini zai yiwu kasan addini ba zai yi ba cikin wannan halin kasuwanci zai yi hada-hada zai yi to menene zai yi shi mu za Allah ce yin tawaye ga shugaba fasadu dini ne wa duniya lalacewan addini ne da duniya so da duniya za a yi kace-kace da shi ko ta ina gaba daya a hana komai tafiya sannan kuma addinin kuma za a yi kace-kace da shi a hana ku karatun addini a hana ku fahimtar wani abu da yake da da akida na'am alaikum ba irin wa'annan iri kuma su a lokacin su ba shari'a kenan a wani lokaci A sun ce ba irin wa'annan shugabannin aka ba irin kula rashidun suna cikin su ne yanzu cikin su to ai ana so a samar da irin su na'am eh ka yan samu zafai da suka yi wasu abubuwa na sabon Allah suna samu zafai da suka yi sabon Allah sabon Allah ya halatta nan ko me yasa muka ce sahabbai a yaƙinan ahlus na ibn timiya ya faɗa cikin alaqida alwasiya cewa duk da cewa muna yaban sahabbai ba muna nufin cewa sahabbai mai bane min irin dhunub wa sagairiha mun gane haka dan sahabi ya aikata abu ya saba ma abin da nasu ya zo da shi baya nuna abin shi ku fahimci wannan ayi akwai sahabbai da suka aikata wasu abubuwa wanda nasu ya hana a matsayinsu na mutane mutum tara yake da cika goma ba to kaga mu sai mu duba me nan ya ce zai yi aiki da abin da nan ya ce kun fahimci wannan ayi wannan shi ina ba ta ka fahimta قائل المسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأشعري أبو الحسن رحمه الله shi al'ashari abul hasan Allah ya masa rama kana fi akir umri ala mazhab ahli sunna ya kasance a ƙarshen rayuwarsa yana kan mazhaba na ahli sunna wal hadith ƙarshen rayuwarsa yana bin mazhab na ainihin ahli sunna wal hadith wa isbatu ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi bi kitabi shine tabbatar da abin da Allah ya tabbatar an gane a cikin littafin sa ya tabbatar wa kanshi abin Allah ya tabbatar wa kanshi ka tabbatar da shi ko kuma ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda manzon Allah ya tabbatar ma Allah na sifa ka tabbatar da shi ba tare da taharifi ba hmm. kada mutum ya karkatar da maganar Allah wala ko kuma yayi ta'dili ya kore siffan Allah Allah ya ce istawa alal arsh shi kuma ya ce lam yastawi alal arsh Allah ya daidaita shi kuma ya ce Allah bai daidaita ba kaga gane wajen yayi mai kenan yayi ta'dil an ce a ah, waye buƙa wajen rabbika sai ce Allah ta'ala laysa lahu wajh laisa lahu wajhun Allah ba shi da fuska an gane to irin wannan kaga Allah ya tabbatar ma kanshi da fuska shi ya ce babu Allah ya tabbatar wa kanshi da ji shi ya ce babu Allah ya tabbatar wa kanshi da gani shi ya kora ganin an gane to irin wannan shi ya kira ta'bir shi kuma tarihi an ce Allah ya daidaita ce ba daidaita yayi ba In sawa anan ma'anar shi saula a nan ana nufin Allah ya rinjaye al'arshi ne sai a ce a nan wajen ya yi mai ya yi tarifi wala takyif kuma babu takyif in an ce Allah ya daidaita kan al'arshi ko Allah yana da fuska irin nashi kada ka ce ya fuskan yake ko kuma yaya daidaituwan yake muna so kai mana bayanin yadda Allah ya daidaita na'am wala tamfil ko ba tare da tamfil ba a gani Allah ta'ala yana da fuska fuska irin namu ko fuska daidai da namu to mu ya faɗi wannan yayin ridda ba a misalta Allah da kowa ba a musalta Allah da komai a wajen sifan shi wa mazhabul insan ma qalahu akhiran shi mazhaban mutum shine abin da ya faɗa da ƙarshe a gane ba a duba farkon rayuwar shi farkon rayuwar shi kafiri ne shi daga bayan musulunta shin ana duba na farko da kuma na ƙarshe farkon rayuwar shi yana kan aƙida ne na asha'ira daga bayan sai koma salafiya yanzu da ne za mai hukunci na ƙarshe go. Hmm. idan son bi hasri kauli idan ya bayyanar da iyakance maganin shi a cikin wannan wajen a cikin wannan abu kamar hal fi abil hasan kamar yadda yake hali na abil hasan al-ash'ari abul hasan al-ash'ari ya fito ya wallafa littafi al-ibana wanda a cikin nan ya fito ya sarraha ya faɗa aqidar shi na ƙarshen rayuwarsa wala haza wa tamamu taqalidihi ittiba'u ma kana alayhi akhir eh, to anan wajen in kace kana taqalidi da shi to cikon taqalidi da shi shine bin abin da ya kasance a gare shi da ƙarshe to hmm. hmm. wannan shine cikakken taqalidi da shi hmm. amma kace kana taqalidi da Abul Hasan Abul Hasan da yana yana shine shi ya kawo aƙida ta sha'ira. daga baya sai gano kuskurensa sai ya gyara sai ya janye sai ya koma ya tabbata kan sanadiyya kai kuma sai ka ce za ka ci gaba da bin wancan aƙida na sha'ira. a nan wajen kai mai takalidi da shi ne na gaske a'a kai sunan ka mai son rai والتزام مذهب أهل السنة وأهل الحديث والسنة شيني لزمتا مذهبا أهل الحديث والسنة لأنه المذهب الصحيح domin shi ne mazhaba ingantacce mazhaba ingantacce wanda ya zan wajibi a bi shi allazi iltazama bihi abul hasan nafsu wanda shi kanshi abul hasan ya lizamta wa kanshi to shi kamata a bi hmm. rakul mana amman shiga amma sai ana بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واما المنقول منه من عن abin da aka ciro daga wasu su nan ne za ta shi mana واما wannan واما المنقول منه amma abin da aka ciranto daga gare su an gairi daga wasu mutane fala yumkinu al-ihadata bihi baya yiwuwa a iya kewaye shi suna da yawa innahu hulu domin lalle dubbai ne wato ma'ana abin da aka ciro daga wanda ba sahabbai ba an gani sahabbai ibn tumiya nan yayi maganan sahabbai ba masumai ne. ya kawo abubakar radiyallahu anhu ya kawo umar kowanne ga irin inda ya kuskure kowanne ga irin fata wanda ya bayar saboda bai ga hadisi ba ya kuskure misali to in ya zama to sahabbai za su iya yin kuskure wanda sun zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to me za mu ce ga sauran malamai wanda ba su ba shi ne ibn tabiya ke magana nan abinda aka ciranto daga malamai wanda ba su ba to dubbai ne akwai kurakurai dubbai da aka ciro daga malaman da ba wa'annan ba na'am fa haula kanu al umma wa asqam domin wa'annan sun kasance su ne mafi ilimin al'umma sabon manzo Allah su fi kowa ilimi kuma sun fi kowa fahimtar fiqhu wa atqaha kuma sun fi kowa tsoron Allah abdala kuma sun fi kowa falala man ba'dahum anqas wanda ke bayan su shi yafi na kasu hmm. kuna ne hmm. wanda ke bayan sahabbai shi yafi zama yana da na kasu to ya mutanen da ke fifita maganar wani imam wanda ba sahabi ba kan maganar sahabbai ka kuskure ya ka inta na'am fa kafawu da sunna alayhi aula to koyewan wani sashen sunna a gare shi yafi dacewa ko koyewan sashen sunna ga ainihin wanda ba sahabi ba shi tabi'i ne ko tabi'i tabi'i da aula shi ya fi cancanta wannan baya bukatan bayani abu ne a fili misali suna fasa lura al'amarin a fili yake baya bukatan wani bayani cewa lallai sahabbai sun fi kowa ilimi sannan sai tabi'ai sannan tabi'i tabi'i ne an gane wannan aiki mutumin da yake bin sahabbai yake bin mazhaban sahabbai to kaga ya wuce ka ce kuma misali shi yana bin mazhaba ne na san rai saboda su suka fi ilimi sun suka fahimtar addini su ma tabi'ai sun karanta ne daga gare su mabiyan sun karanta daga wajen wa'ancan نعم نعم عدم إحادة الإمام من الأئمة بجميع الأحاديث الصحيحة رشي كي ويوان و Eh, imam min min al-a'imma yawa rashin kewayewan wani imam daga cikin a'imma da dukkan hadisai ba zai yi ka ce wai ga wani imam duk wani hadisi ya san shi ba babu kuskuren da yafi wannan hmm. ka ce ai abu hanifa ba hadisin da bai sani ba ko imamu na malik ba hadisin da bai sani ba saboda shi ne salaf an gane ku akwai mai cewa babu salaf sai imamu malik ma to mai cewa ai su malik su ne salaf saka babu hadisin da ba sani ba to wannan magana tsantsance na gaskiya babu kuskuren da ya fi shi babu ta'addancin da ya fi shi na'am to ta yaqada anna kulla hadisin sahih kad balaga kulla wahid min al-a'imma yawa duk wanda ya kudirce cewa dukkan hadisi sahihi ya isa zuwa ga kowane ɗaya daga cikin imaman nan aw imamun muayyana ko wani imami ya ce Abu Hanifa babu hadisin da bai sani ba ko ya ce Malik ko ya ce Shafi'i ko yace Imam Ahmad ko yace Ibn Hazm ko yace Abu Dawud Az-Zahiri ko yace kaza ya san duk hadisan manzon Allah na'am wa muqti wannan bai kuskure ne kadan faisha kuskure muna tabiha mai muni sosai wala yaqulan qa'ilu kada wani mai magana ya ce al-ahadith kaduwinat innal ahadith kaduwinat kada wani mai magana ya ce ba lallai hadisan manzan Allah ba an rubuta kuma an tattaro su Na fakafa'uha wa halu hadhihi ba'id wal halu hadhihi ba'id to koyewan hadisi cikin wannan hali abu ne mai nisa da hankali tunda an an tattaro hadisai ga bukhari ga muslim ga kaza ga kaza to ya za a yi kuma a ce hadisi ya koya ga wani na ba gane wannan to duk yadda mutum ya kasance yana da ilimi wani lokaci in zai yi istinbadi sai Allah ya mantar da shi cewa wani hadisi ma yana nuni akan abin da yake so ya istinbadi a kai Allah dole ya nuna mai gazawansa ga littafin nan ga hadisin da ya kamata ya kama hujja da shi hankalin shi bai kai ba ina mata gani yana so ya kama hujja da hadisai amma hankali shi bai kai cewa wannan hadisin yana goyon bayan shi bane ko kuma wannan hadisin sabanin fatawan shi bane sai zo ya bada fatawa sabanin wannan hadisi إيه نعم لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن domin wa'annan diwanoni wa'annan littattafai wanda a wanda suka shahara game da hadisai suna manzo Allah innama jumi'at ba'da tawadis a imma al-matbu'i an tattaro su ne bayan karewan imamai wanda ake bi sai da imaman suka kare gaba daya sa'an aka tattaro wa'annan littattafan na wa ma'a haza fala ya juzu an yadda in hisar hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dawa kuma duk da wannan baya halarta a iyakance hadisin manzon Allah a cikin wani littafi a yananne a ce sahih bukhari ya tattaro da hadisan manzon Allah kamar yadda wani ke cewa sai hadisin da baya cikin muwadda ba hadisin manzon Allah bane wannan zalunci ne ba karamin zalunci bane wannan ka ce wai muwadda ne iyakacin hadisi Da hadisin da bai muwadda kada ka ba hujja da shi wani ma yake cewa ai su yan salafiya bai dace ma a kira su yan salafiya ba saboda su suna takalidi ne da bukhari suna cewa mai suna bautan imamul bukhari suna bauta wa bukhari suna bauta wa muslim ko muslim ya zo bayan imam malik ga malik shi ne salaf duk wanda ya zo ya kafa hujja da sayar bukhari ya kafa hujja da littafin da ba na salaf ba ka duba wani irin tafargaza da jahilci da rashin sanin da rashin kan garuru yanzu wani ahalin sunna ne tun daga malaman malikiyar da yake dogara malaman malikiyar da ya sani na fata kafin yayi malikiya wasu yi kuma ba hushe da cewa waiwaye adan tafiya malaman nan irin su imamul baji irin su ibn abdulbar ire-iren su da irin su ibn abdulbar da irin su kazi iyad da irin su imamul shaɗibi na da irin su ibn kasim a cikinsu akwai a wayannan mu cire ibn kasim ma misali tunda shi kila za ce ya zuna? su nan baya baya manya manyan malawan malikiya da suka shahara shin sun san da sayin bukari ko ba ba sun taba irin wannan mummunan magana ga bukari shin suna kafa wujar shi ko ba sa kafawa suna kafawa yanzu akwai naman da sunan wani bawan Allah yana daga cikin mai hidima ga malikiya yanzu a duniya ɗaɗawi in ka duba littafin shi yana shiru. wallahi ba maliki ne na hakika in ka ga da yake mutunta sayar bukari za ka iya kawo fice wannan hadisi wannan wannan wannan bayanin malik yana nan cikin bukari ni ban taba ganin ba maliki bai sukan sayar bukari ba ban taba gani gaskiya a cikin ma ina malamai ba ba mahaukata ba malamai a ganin faɗin kaga mutum na sukan buhari wallahi ba malikanci yake yi ba yana da wata ajanda ne ƙarƙashin ƙasa an gane imamul bukari kai a wajen ahalus suna da zaka ji an ce in dai mutum ahalus suna ne gaskiya san darajar bukari tsakani da Allah in dai ga mutum na suka buhari tsakani da Allah in ka yi adalci wallahi ba ahalus suna bane shi ahalus suna gaba daya shin sawaqul yana ba yana mazhaban hanabila ne ko mazhaban malikiya ko mazhaban shafi'iyya ko mazhaban waye wallahi sun san darajar bukari ahalus suna suna cewa bayan alkur'ani babu littafin da ya fi sayar bukari yanzu malamin Gomes ba malike ne kuma malike ba ne me yake faɗa lokacin da yake karanta bukari kullum sai ya maimaita ba ma wannan ba yana cewa bukari da musulun su ne mafi ingancin littafi bayan alkur'ani karatun hadisi da aiki da shi shi zama lafiya kaga wannan bawan allah kaman kamar ya san nan ba za a samu wasu mutane a wannan zamanin wanda suke wulakanta sayar bukarin sai yana yawan maimaita wannan magana bukari da musulun su ne mafi ingancin littafi bayan alkur'ani ku da sauraren shi za ku ga za ku ji wannan bayani malam yana karanta bukari yana karanta musulun kafin ya gama karanta musulun Allah ya dauki ran shi amma kullum zai karanta sai yayi mukaddima buhari da musulun su ne mafi ingancin littafi bayan alkur'ani ya san da muwatsa malamin kuma ya san da muwasa amma bai taba cewa muwasa malik su ne mafi ingancin littafi bayan alkur'ani ba to mu ma kaddara mu kaddara cewa muwasa shi ya fi inganci to wannan ya kore bukari yana da inganci yanzu da muka ce bukari da musulun suka fi inganci shin ya kore abu dawud da tirmidhi da waye littafan hadisi ne kuma ana kafa hujjar da su babu talazu dan ka ce muwar da ya fi inganci wannan baya nuna mana kada mu yi aiki da bukari da muslim ina ba san gane wannan sannan akwai wani hadisi ne na muwar da ingantacce da ya karo da na bukari sai dai fatawan malik sai dai a samu malik ya yi fatawa saɓanin bukari shi ko bukari ba fatawa ya ba hadisi ya kawo na manzan Allah kaga ya bambanta in ka zo ka ce da bukari da malik waye zuwa wayar ga zuwa to wannan ba shi ake dubawa ba hmm. zai iya yiwuwa yanzu da kai da kazi iya da wayar gazuwa kai da kashe wannan magana da kai da alkazi iya da wayar gazuwa tambaya nake yi a ma hada ko da shi da wannan mai magana da ibn abdulbar wayar gazuwa da mai wannan magana da imamul baji wayar gazuwa da to tun da ba haɗi wa'annan bayan allah malikawa ne ko ba malikawa ba ne shin kafin wannan mutumin ya zo an yi malikawa a najeriya ko ba yi ba shin shawo dan goje ba malik ne ko ba ba malik ne ba shin yana mutunta bukhari da musulun ko baya mutunta su ku je ku karanta littafin shawo dan goje ku ga shawo dan goje ya taɓa wulakanta bukhari da musulun? ko ya faɗi irin maganar da wannan bawan Allah ke faɗa to wannan wani irin malikiya ne a ina ta samu ta a ina aka samu wannan malike mana da tambaya muna so mu kai da aka samu ta a cikin a'imma manya-manyan a'imman mu da muka sani na malikiya wane ne yake da wannan ra'ayi. a kawo idan mutum ya kawo kuwa zan ba shi library gina insha Allah duk wanda ya kawo daga cikin malikawa wanda yake da ra'ayi mummuna irin na wannan mutum wallahi zan ba shi library gina babu to don ku sani an rabe da malikiya ne an wato an an rafe ne da waya in shafi a harbe karsana ba haka bane da yana cewa ku karanta ibn sala haka manta ku tana guje ke. farkon zuwan shi inda kana bin shi kan shi yana cewa mutane suna ta karanta wasu littattafai risala ya ishe ka farko abin da ya fara da shi kenan da maganar risala ya ishe ka to yanzu risalar ma ɗari ake mata risalar ma ba a gare ita ba ba da suke ita kanta malikiyar muktasar ya yi magana cewa magana mutu a kirun ne wannan gawa ma imamu malik ma shi ma zai dalilin ya wuce muktasar ba saboda magana muktasar ya yi magana kan abin da ya shafi yanka kumba yanki ɗan mutum mutum ka mutum ya san zai yi layya to kada ya yi aski kada ya yanke kumba to da ya ga wannan a littafin mutasar gashi an kafa mai hujja zai ce ai ma'alkawa ne mutu afirun to zuwa ya zuwa ya mutakasimun din wanda littafi ne malikawa suke ji da shi da ya fi mutasar a wajen fatawa suna fatan gane za ka ana kwan baya da ana cewa ai wasu suna inkarin littattafan bidiyo ka za ka to yanzu shi ma ya fara inkarin littattafan bidiyo yau bai sani ba a da to da ya zo yanzu ya san abin da ke cikin littattafan sai shi ma su ma yanzu littattafan malikawan yana inkarin su wasu daga cikin littattafan malikawa sun tabbatar da sirki shawwal wasu na yi an gane wannan ko to saboda wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su sani cewa dan kaji mutum yana malikiya malikiya malikanci babu talazu tsakanin malikanci da su kan sahih bukhari kafin ya yi malikiya kafin ma ya fara yi wasu da yawa sun yi a najeriya mun rayu tare da manyan malamai malikawa ba mu taɓa jin mai sukan Bukhari ba hasali ma suna karantar da Bukhari a cikin majalisunsu na ilimi kuma suna ba Bukhari muhimmanci a gane? eh insha Allah wadda hadis ka duwe na Allah shi ke mutum sun malau furida na za ta shi صار حديث رسول الله يتيوه نيجي دوية ما لنا كنا تبين السلام alaikum wa rahmatullah ah, kamar yadda aka yi ta bayani kwanakin ba ah, yau ne insha Allah za a yi gidauniya na tafsir saboda haka da Allah ya uwa mu yi kokari mu yaƙi shedan mu yi kokari mu yaƙi shedan mu taimaki kanmu mu bada gudunmawa yadda ya kamata yanzu kun ga wata daya saura wata bakwai da dan motsi kaɗan misali su so da haka da Allah daga nan ne kokarin ake fara dama to mu ne za mu fara kokari idan mun tsami abin da ya kamata sai Allah ya cimci mu ga an samu abin da ya kamata a kai su so da haka da Allah yan uwa kowa ya kokari malam yana yawan ba da misali yanzu da a ce kowa zai ba da ɗari biyar karanci to za a samu kuɗi ne za a samu yadda muke da yawan nan sai da an samu kuɗi ɗan dubu goma haka misali ko sama da haka kaɗan to amma za a zo gidauniya sai ga naira biyar naira ashirin misali ba ana raina naira biyar da naira ashirin ba ne amma dai idan an ce za a yi gidauniya ya kamata ka ɗauki abin da mahimmanci yadda ya kamata muna ganin yadda sauran ɓangarorin mutane da suke ba abubuwan su mahimmanci to mu kenan ma da muke kana kan da'awa na salafiya da'awa na gaskiya sannan kuma ga karatu yadda ya kamata ana samun shi masha Allah to amma idan an zo bangaren infaki sai kuma mu zama baya baya to da Allah mu yi kokari mu dan canza da Allah a yi kokari a dan yaki da kowa ya san misali yanzu idan wayan shi babu kati zai san yadda zai yi kati idan kana whatsapp kana yin facebook kana yin twitter kana yin telegram da wane ne duka idan babu kati mutum zai san yadda zai yi ko bashi ne wani zai ciwo bashi ma a waya ana rusu kusan nawa bai biya ba duk lokacin da ya sa kuɗi za a zane shi kuma dole ya sa kuɗin to mu ɗauka da Allah wannan tafsirin kamar iyalanmu ne suka samu matsala a gida misali mun san duk da rani za mu neman kuɗin to mu ɗauka abin yana kan mu ne idan mutum ya ɗauki abu haka a ran shi to insha Allah sai ga abuwa suna tafiya daidai amma ma dama za a zagaya a ce a taimaka fi sabilla wani sai ya ɗan haska ya duba kare ɗauko mai tsadan ya saka misali to da Allah a yi ƙoƙari dai a ba da muhimmanci sosai don Allah a ɗan canji a yi gidauniya ya zama gidauniya ta ɗan yi amfani yadda ya kamata ba wai an yi gidauniya amma zuwa na samun dubu biyar dubu uku dubu hudu ba misali in dubu biyar dubu biyar mu ɗauka ma dubu biyar idan an lissafa dubu biyar a wata goma nawa za a hada dubu biyar wata goma nawa ne kudin kaga dubu hamsin kenan ba yawa to saboda haka dan Allah mu yi kokari mai yaƙi shedan shi shedan da za a yaƙa a yi ƙoƙari a yake shi mun san ayoyin infaki ba sai mun ta jawo su ba an san hadisai na infaki kuma yanzu aiki za mu da su abin da aka karanta a baya sai ka karantar da mu to a gan shi a aikace muna fata Allah ya ba mu ikon taimakawa da